قلتكم ففي قول مالك أما جنا مالك الله يجيكم مالك هذا عندك أنه لا بأس وأن بالي في أورنك أن ينفل الإمام إمام يكوتا من الغنيمة بعدما صارت غنيمة وصارت في يديه yana da dama ya ɗauka ya yi tasarrafi tun da fashi ne imamu imamu halifa halifa na da wannan dama ya yi tasarrafi bayan dukiya gaba ɗaya ta shiga hannunsa قال نعم على وجه الاجتهاد منه ولا يكون إلا في الخمس duk abin da zai yi da dukiyar jihadi da aka samu to ba zai yi wani abu ba sai ishtihadin duk da zai a cikin khumasi ne wannan hudu bisa khumasi dukiya ce ta mayaka a bar musu qala li malikun rahimahullah la nafala illa fil khumasi قلت أرأيت هذا الذي ينفله الإمام للناس شي wannan dinnan da imamu ke yin kyautarsa ga mutane. A huwa minal khumusi daga cikin khumusi ne aw min jumlatil ganimati ko yana da dama a cikin tarin ganiman ma kawai yayi. قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول النفل من الخمس مثل قول سعيد بن المسيب Kulto, ƙabala an ya gani mu, kafin su yi ganima fa au da an ya gani mu? kafin su a samu ganima ko bayan an samu ganima a huwa min al-khumusi fi qawli malik hai ya takura a tambayar kala amma ma na ma imamu abunda imamu yi kyautan shi ba adad ganimati min al-khumusi فذلك جائز عند مالك واما ما نفل قبل الغنيمة أما أبن دعك باير كافين غنيمة فذلك عنده لا يجوز kaga irin so salaba ce duk wanda ya kashe wanda ya kashe yana da salabunsa aka kaga wannan kabalar ganima ne ta wurin maliku bai halatta ba na kallon gayi to ya zan yi da kai ban ji ba sai ta ce tsaye to lallai haka uwa sai ya ba da shawara amma ba za ta aiki ba sai gobe hmm? a'a kai in tashi tsaye ai ya ishe shi a ce amma yadda da shi kaman ɗan dan karamin yaro ya tashi tsaye ai akwai ba da haushi آه، قال ابن وهب عن سعيد بن عبد الرحمن الجمهي عن صالح بن محمد بن زائدة الليثي أن مكحولا حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل من نفل يوم هنين من الخمس النبي يعيك كوتا wa wanda iwa kyauta a faɗan hunai, amma fa daga cikin sai aka yi, ba a dukiyar ganima aka ɗauka aka yi ba. Hmm? mu kai bara? Amma hunai ne ne, hunai ne. ba na ku ba janna fari ma kaje ka ɗauka ba aliyu nake gani ba kai na gani ba wai na kake ba ita kuna? can baya ku wara'a ah, judur <laughs> la yuqatilunakum illa min wara'i judur قال مالك رحمه الله وأخبرني أبو الزنادي أنه سمع ابن المسيب يقول إنما كان الناس يعطون النفل mutane ana ba su naflu ne amma min wato dai wannan magana tana maimaituwa tana daɗa akaduwa. in fa imamu zai taɓa wani wasu da daga khumusi wa qala maliku rahimahullahu wa dhalika ahsanu ma sanaitu ni dai wannan shine mafi kyawun abin da na jiyo na tato قال ابن وهب عن سليمان بن بلال وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ذلك وأخبرني مالك ورجال توصما لما من أهل العلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريه ya tura runduna fiha abdullahi bin umar a ciki akwai abdullahi dan umar faganimu ibilan kasir wa kana suhumanuhum rabonsu da aka raba isina ashara ba'ira kowa sai da ya tashi da raƙumi sha biyu biyu sun mutum da ta ce damu ne nan kowa nan zai tashi da raƙumi sha biyu wai raƙumin kwaye suna da yawa an ka gan su haka a tare to ban da ba na gwamnati ma ban da humusi da aka cire au a da ashara ba'iran eh a ba su kaso aka ce maka da aka yaƙi a gama aka rarraba dukiyar rabon dukiyar ne da aka raba ta haƙiƙan rabo bayan an ce da kuma shi ne suka tashi da raƙumi sha biyu biyu ko sha ɗaya ta gaban da kuma sun to a cikin kumusin ne aka ɗauka aka ƙara masa daidai wannan ya sake don tabbatar maka a ah, to ban da kuma ke nan. Ya ga raƙuman ba kaɗan ne ba wani filo ba'iran ba'iran